abu na fari da ya kawo koma bayan tattalin arziki a Najeriya da ya kamata mu sani. dai ba da mu ce don babu arziki ba ne arzikin akwai shi, akwai kuma ma'adinai. Wato, rashin hangen nesa na in an sami kuɗi a nemo masana'antu wadda duk abin da ƙasa take bukata a yi shi a cikin gida ba tare da an kawo su daga kasar waje ba sa'annan wani babban abun shine ta ci kuɗi shi ma ya ƙara domin duk wanda in ya hau mulki abin da ake gani shine daga kan ƙananan hukumomi har zuwa manya in ya sami dama shi ƙoƙarinsa ya wawuri kuɗin gwamnati kuɗin jama'a kuma ba ma zai yi amfani da shi a ƙasan ba sai ya kai wata ƙasa duk waɗannan sun haɗu da baki ɗaya sa'annan abu na biyu shine babu ma wani tsari musamman na ci gaban arzikin ƙasa da aka tsara shi aka ce ana bunta a lokacin da muka fito daga mulkin mallaka akwai abin da ana kiran shi tsarin ci gaban ƙasa national development plan wanda da ana yin su shekara biyar biyar ana bunta tsari tsari sa'annan kuma a ga ina ne aka cimma burinsa ina ne aka ci gaba da inda ba a ci gaba ba duk waɗannan an zo an bari sai a kama in wannan gwamnati ta hau sai ta fara daga farkon farawa ba za ta ci gaba inda aka tsaya ba to duk waɗannan suka haɗu gaba ke suka sa muka kasa ci gaba To da yake wannan uh, gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin gurorin ta shine na ganin cewa ta magance wannan matsalar tattalin arziki kamar yadda kake ambato din nan waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin ta fara ɗauka uh, na gaggawa domin ganin cewa an fara kama hanyar nasara? Abu mafi girma a ƙasar nan da ya kamata a yi na fari da sai a duba fannin wutan lantarki a ƙasar nan energy baki ɗayanta. Domin idan babu ita babu wata masana'anta da za ta yi aiki. Kwai waɗansu wuraren da yanzu an yi ma sati biyu yanzu ko wutar lantarkin ba a gani ba. Masana'antu ba yanda za su yi su haɓaka sabobi ba za su taso ba sai akwai wannan tallafi na wutan na wutar lantarki da wannan shine ya zama na farko abu na biyu wanda kuma ya sake shafan wannan shine wanda buhari yake yi na maganan cin hanci da rashawa da wawurar kuɗi wanda ana yin sa inda za a yi shi da gaskiya kudaden da aka samu din a sa su a wannan wutar lantarki a sa su a a cikin masana'antu idan aka sa wa'annan zai zai ƙara kawo mutane su samu ayyukan yi sa'annan zai ƙara abubuwan da muke samu sai ga arzikin ƙasa ya tashi. Wata ƙarya da lera ake yi, ai in babu lera kashewa ko kai magana a iska kake yi malam.